Sunana Muhammad Salim Sufi daga UG Channel TV. Ko za mu iya sanin sunan da ke tare yanzu? Sunana Muhammad Shahid Mukhtar Nasiri. Allah malayin Shahid Mukhtar Nasiri ko za mu iya sanin me makasudin fitowar ku a wannan lokaci? Alhamdulillah mun fito ne domin tunawa da gwarzon mu wato Imam Khomeini wanda ya bar duniya a irin rana ta yau uku ga watan June alif dubu ɗaya da da da tara tamanin takwas. To masha Allah menene makasudin wannan fitowar naku? Eh lalle mun fito ne domin mu tuna da gwarzon mu Imam Khomeini da kuma nuna goyon bayan mu ga yan uwan mu yan Palestine da Allah dai da kasan Isra'ila da suke zaluntar al'umma wanda ba su ji ba su gani ba sannan a lokaci guda kuma muna kira ga sabuwar gwamnati ne domin ta sake wa jagoran mu Sheikh Ibrahim Yakubu ke passport ɗinsa domin ya tafi kasar waje neman lafiya. Masha Allah wannan budurwa kuna shi a kore ne ko kuma wannan ne kawai karo na farko? Eh wannan ba karo na farko bane muna yin sa ne duk shekara duk rana ite muna tunawa da wannan gwarzo namu. Yanzu anan gaba kware kenan? Eh insha Allah in Allah ya nuna mana shekara mai zuwa za mu na yin har ƙarshen rayuwarmu. Masha Allah mallam Khalifa Sidi mun gode da lokacin da ka bamu.